Iyo salamu alaikum yan uwa da abokanan arziki na TikTok ga baki da yana muku fatan alkhairi manya da ƙanana kowa da kowa yanzu na ga wani bidiyon ka an yi tagin dina da kake cewa wai sako zuwa ga Alinuhu. Alinuhu sa'an babanka ne ko sa'an uwarka ne tukunar da zaka ce zuwa ga shi ina ruwanka da shi Zol Ali Nuhu a Najeriya yake, Ali Nuhu harkar Kannywood yake, kai kuma in tambaye ka a kaniwut wane ne kai? Abinda babu kai a ciki sai ka kayi katsalandan ka shishigi abinda Allah bai ya so ina ruwanka. Ina ruwanka idan kaniwut za ta yi gobara ta ƙone ƙurmus ko ƙanshin ƙaurin ba za ka ji ba. Amma yanzu ka zo ka doɓana musu wannan shegen bakin naka mai warin tsiya da wushiriya kamar kofar gari. ka zo ka dobara musu ai kai sarki ne bai kamata ka fito to idan bai fito ya kara kanshi ba ta yaya duniya za ta yadda da cewa a maganar da ya faɗa gaskiya ne ko an gaya maka shi alinuhu munafiki ne irin to shi alinuhu ba munafiki ba ne irin munafikin mata bunsuru ɗan akuya ɗan akuya ai alinuhu ba irin ka bane alinuhu ya san me yake ka gane kuma zai fito ya kara kanshi. shi ba zai ji maganar da ka faɗa ba dole ya kare kanshi saboda ya sai yana da gaskiya da ka ce kuma idan mutum yana so ya shari'a ya je inda aka ajiye shari'a ai wannan magana ba ta shari'a ba ce ka gane magana ce baiwar Allah ta zo ta yi suka gabe musu ba suka zo suka faɗi ra'ayinsu ba abin da ya dakhala ka a ciki ka gane ko ka ja tsimman warin bakinka ka gane dan akuya ka matsa ka ba mutane guri Kannywood ka gane ba a Saudiya take ba. Ba ruwanka da harkar Kannywood jaki dan shishigin tsiya dan maula. Ina ruwanka ne sako zuwa ga Alinuhu. Ina ruwanka? Ina ruwanka? Har kana wani kar ya zo ya kare kanshi a media, social media ba gurin zuwa kara kai bane. Ai idan kaga mutum bai zo ya kara kanshi ba munafiki ne. an zo an faɗi abubuwan da ya kuma ba shi da evidence ɗin da zai zo ya kara kanshi munafiki zol munafiki dan akuya eh ali nuhu karka ya sai ya zo ya kara kan dashi idan ya zo ya kara kan nashi in kai uban shi ne ka je ka mai da shi kace ce ya je ya goge bai yi ba ai shi ali nuhu ba munafiki bane irin ka dan maula maula kake saboda ka san nan an kusa korarka idan ka koma Najeriya ya dauke ka a wannan Kannywood ko to haka zaka kare wallahi sai dai ka bi titi amma ba uban da zai saka ka a Kannywood har wata kwakwalwa ce da kai wawa sha sha sha jaki ɗan akuya mara mutunci mai ƙaton baki da warin baki mabiya mata ɗan iska jahili